الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان aka saba gabatar da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala wanda ake ma suna da sharfu a alƙasar jana wannan muqaddima ta risala ta ibnu abi zaid al-qirawani to muna nan daidai da sharhinta muna karanta tarjama ta wanda ya yi sharhin littafin gabanin mu shiga cikin asalin nassi na shi malam ibnu abi zaid al-qirawani yau darasinmu shine darasi na biyat a cikin wannan littafi inda yau za mu tattauna ne dangane da abin da ya shahi tarjama takaitatta ta ibnu abi zaidul al wani na ibnu abi zaidul a ina ne yake ya sha'anin rayuwar shi ya kasance shine abin da darasinmu na yau wannan darasi na biyar a cikin wannan littafi zai kunsa ترجمة تقيتتا دنغني دا شي ابن أبي ma'ana takaitaccen tarihin تقيتتا تاريخ ابن أبي زيد ne, wanda ya yi littafin risala ya gabatar da muƙaddimar risala ya kasa gida littafi ne gida biyu bangaren farko ya gabatar da tauhidi sannan ya shiga cikin bayani abin da ya shahi fiqhu na ibada ko abdullahi bin abi a ah, huwa abdullah suna ne abdullahi suna ne wanda yake shi ne suna abu muhammad baban muhammad yana da ɗa da ake kira muhammad ibn abi zai ɗan abi zai sunan mahaifinsa kuma abdulrahman kuma mazaunin garin kairawan ne a cikin ƙasar Mauritaniya. Ya kasance jagora na mazhaban malikiya a zamaninsa, kuma ana yin koyi da shi saboda baiwa da Allah ya mishi ta ilimi. Ana cewa ya haɗa mazhaba imamu Malik, kuma ya yi sharhi ga maganganu na imam Malik. ya kasance Allah ya yi mai buɗe yana da ilimi mai yawa kuma yana da harda yana kiyaye ruwayoyi kuma littafi ne da ya rubuta ko kuma littafan da ya rubuta da hannu ne suna shaidu a kan haka kama daga ita wagga risala inda ka fara da muƙaddimarta za ka tabbatar da haka kuma yana da alƙalami mai fasaha ma'ana Allah ya hore mishi da ɓangaren abin da ya shayi rubutu sannan shi mutum ne mai bayani kuma wanda yake ana fahimta abin da yake faɗi in yana bayani za a fahimci mina na ka faɗi kuma yana da hikima wajen mai da martani ga ma'abuta Bidi'a da son rai sun haɗa abin da ba daidai ba zai mai da musu martani to Allah ya ba shi hikima zai yi raddi mai ma'ana kuma yana karanta baitukan waƙa ma'ana yana ikhtira'i yana ƙirƙira waƙa irin wannan waƙin da ake karanta rubuce ba irin waƙen da ake kiɗi da ma ba kuma yana kyautatar da ita yana kiyaye ƙa'idodi na ita waƙa ɗin kuma abin da ya shahi buhu da kuma ƙafiya kuma shi mutum na wanda yake akwai ana mai zato na cewa na kammalalle yana kuma da tsantseni kuma yana da kamun kai kuma Allah ya yi mishi baiwa ta hanyar jagorancin addini da kuma jagorancin duniya shi ya samu guda biyu dama Allah ta'ala yana ba kowa gwargwadon abin da ya so ya ba shi kuma ya samu damar yin tahiye-tahiye a wato ƙasashe ta hanyar dubbe mai ilimi sannan ya goge ɗalibansa sun zama masu ilimi da fahimta sannan kuma masu karɓa ilimi daga gare shi sun yawaita ƙwarai suna zuwa daga ɓangarori da dama na duniya kuma ya san girman magabata mai biyayya ne mai ɗa'a. amma ya zan an san shi da cewa maliki karami ana mai wannan wato kinaya ana ce mai maliku sabir malik karami wani malami da ake ce ma alqabisi ya ce shugaba ne amintacce shi ibn abi zai shugaba ne wanda yake amintacce ga abin da ya shayi addininsa da ruwayarsa in ya zo da ruwaya ba a shakku saboda yana cikin waɗanda suke suka kuma Allah ya haɗa masu ilimi da tsantseni da baiwa da hankali ya shahara ya bayyana ba wai sai an zo ana wani an ambato ba a zamanin sa kowa ya san waye ne ibn abi zaid al-qayrawani ya kasance mai saurin wato ainihi jawuwa da miƙa wuya da komawa zuwa ga gaskiya duk abin da yake a kai ne da zarar ya ga abin da yake Hujjata mai ƙarfi saman tashi zai bar wannan ya dawo akan hujjan nan mai ƙarfi nan da nan cikin gaugawa ya samu ilimi ga malaman garinsu ya yi bibiya wurin neman ilimi a cikin garinsu ya samu ilimi ta hanyar manya-manyan malamai ya zauna ya yi saurare gare su kuma ya karanta gare su akwai wani malami da ake ce ma abubakar bin ballad da abul fadl al duk ya yi saurari daga gare su shi kuma bayan Allah ya ba shi ilimi ya samu ilimin wato jama'a da dama suna zuwa wurin ɗaukar ilimi daga gare shi ya nema ya samu Allah ya bashi ya yi bibiya ya yi ɗa'a da laifi ga malamai bayan haka nan shi kuma sai zamana jama'a da dama na ɗaliban ilimi da malamai suka zuwa wuri ne daga gari gari don neman samun bai wadda Allah ya bashi ta ilimi ya samu wato fiƙihu wanda yake ne na fahimta Allah ya karɓe rayuwarsa hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara ɗari uku da tamanin da shidda wanda yau ya yi shekara dubu kenan da rasuwa yana da wani littafi da aka ce ma annawadiru wasu ziyadat alal mudawwana wanda wannan littahi littahi ne mashhuri littahi ne mashhuri wanda ya tara tarin mujalladai da yawa ya yi rubuce-rubuce da dama kuma ya yi wani littafi da aka ce mai kitabu muktasaro al al'mudawwana, wanda shi ma littafi ne sananne akan wa'annan littafin nashi guda biyu wato ana jingina fahimtar da Allah ta'ala ya bashi sannan kuma yana da wanga littafin na risala matunan risala wanda a cikin shi ne an ka samu wannan shara ta ibn abi zaid al-qirawani da wasu littawan da ba su ba waɗanda ya rubuta masu yawa waɗanda ake ambato akwai kuma wani littafi nashi da ake ce ma asiyajil mazhab wani littafin da ainihi ya rubuta kenan wanda shi ma duk dai dangane da abin da ya shayi bayanin mazhaba ne wanda asalin littafin ya fito ne daga libni farahun al-maliki wannan kenan kamar ya ɗauki littafin shi ma ya yi mishi sharha kamar wanda shi ma wani ya ɗauna shi littafin ya yi mai sharha wanda yana daga cikin abin da ka ƙara faɗaɗa bunƙasar da ilimi wani ya yi rubutu wani kuma ya zo ya ɗauka ya ƙara bayyana wasu abubuwan da suke wuri duk abin da muka shuɗa gare shi na bayani wani abu ne wanda an ka to a takaice dangane da wannan littafi na muƙaddimar risala al'imamu zahabi ya ce a cikin harkon tarjamarsa ga littafinsa na siyar a alamin nubala ya ce shugaba ne masani abin koyi kuma mai fahimtar addini kuma masani ne na mutanen yamma maghrib haka wani daga cikin maluma ya ce ibn abi zaid allah ya mishi rahama ya kasance yana tafiya ne a kan hanyar magabata game da abin da ya shahi asali wannan ilimi na tauhidi yana kan hanyar magabata da zarar ya san magana ba zai yi ta ba sai sa kaga ya ce bayyane cikin wannan tarjamar tashi ko kuma cikin wannan mukaddima dangane da bayanin Allah maɗaukaki cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi Wawuwa fi kulli makanin bi ilmi shi Allah madaukaki yana saman al'arshi da zatinsa amma ko ina ilimin Allah yana nan aga babu wani tawili da yayi ya bayyana abin kamar wada magabata salafuna as-salih suka rayu a kan wannan in mun ka ci gaba da bibiya dangane da abin da ya shafi fa'idodi da malam mai sharhin wannan littafi ya kawo za mu ga akwai fa'idodi masu dama waɗanda fa'idodin nan sun harko ya yi muna bayanin sun kai guda goma kamin ya kawo mana takaitaccen tarihin shi ibn abi zai al ne ɗaya daga cikin waɗanda fa'idodi za mu ga abin da tsari na ahlus wal jama'a game da aqida to biyan littafin Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala fahmi salaf salih bisa ga fahimtar magabata na gari aqida ahlus sunna an gina ta ne akan dalili na alqur'anin Allah mabuwayi mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da sahabbai masu daraja da girma suka rayu a kansa Allah ya yarda Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah kamar da Allah ya shaidar a cikin Alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Alkur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku na daga wurin ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu koma bayan Allah kuna rikon su matsayin masoya qalila kaɗan ne in ji Allah ta'ala ma ƙwarai ta zakaru na kuke wa azantuwa kaɗan ne ƙwarai kuke wa azantuwa masu azantuwa daga cikin al'umma mutane ne da ba masu yawa ba haka kuma Allah ta'ala yake a wata ayar wa anna haza hakika wannan tafarki na musulunci sirabi shine hanya ta mustaqiman madaidaiciya fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi yan hanyoyin shaidan fatafarraqa bikum tararaba da ku an sabilihi daga tafarkin Allah zalikum wasakum bihi wancan umarni ubangiji yana horon ku da shi la'allakum tattakuna saboda ku samu takawa ku ji tsoron Allah ku kaurace mu saba ma ubangiji haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wata ayar faman a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta la khawfun alaihim ba tsoro a kan masu bin shirya ta walahum ya zanun kuma su ba za su yi bakin ciki ba a lahira haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman ittaba hudaya duk wanda ya fi shirya ta fala ya billu baya bacewa wala ya shiqa kuma baya tsiyatuwa ba zai samu tsiya ba ba zai samu bata ba wani na wanda ya fi shiryar Allah wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa mata lil mu'mini ba shi kamata da mumini namiji wala mu'mina ko mumina mace idan qada wa amra idan Allah da manzon Allah suka hukumtar da wani al'amari an yakuna lahum al a ce wai shi mumini ko mumina suna da zaɓi. bai kamata ga muminai a same su haka min amrihim daga cikin al'amarinsu Allah ya yi hukunci ka yadda manzon Allah ya yi bayanin Allah ya yi hukunci ka yadda sai Allah ta'ala ya ce wa mai yasillaha duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah faqad dalla hakika ya bace dalalan bacewa mubina bayyananna shiriya da dacewa suna ƙarƙashin bin Allah da manzansa haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce dangane da wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ta kuma rasulu fa ku zo abin abinda wannan babban manzo ya zo muku da shi ku riƙe shi amma ma ha kuma an fantahu abin da ya hane ku daga gare shi ku hannu daga wannan abin ha ishtinabul a nawayi wa misalul awamir ku zama masu sadar da umarnin Allah masu aurace mahanin Allah sai Allah ta'ala ce kullaha ku yi tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne mai tsananin azabtarwa ne ala yusiku wa taqaw ahad aurin Allah ba mai iya shi haka azabtarwa Allah ba mai iya irin ta haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul nur فليعذر الذين يخالفون amri امره ان تصيبهم فتنه ما سابا ما umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron wata irin fitina ta same su a yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su ati dan hatim Allah ya tsara mishi yadda yace ko kun san fitina wato shirka kenan yana yiwa idan mutum ya karkace daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada cikin shirka ya halaka da aka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mummunan laifi ne zunubi na mai girma haka annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace cikin hadisin Irbaz bin Sariya yana faɗa masa habbai ne yana an karanta shesu da abin da zai biyo wa baya wanda Allah ya sanar da shi wannan abin da zai biyo cewa fa innahu man ya'ish minkum lalle haƙiƙa da al'amari yake duk wanda ya rayu daga cikin ku ba'adi bayan wucewa ta fasira ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa ba alaikum bi sunnati ina horonku da biyar sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da biyar sunna mamaya waɗanda za su biyo bayana khalifofina shiryayyu kuma masu shiryarwa tamassaku biha ku da ita wa abu alaiha ku cije a kanta min da zagogi wa mu da satin umur ina yi muku kashedi ina yi muku hattara na abubuwan da aka kirkira aka kaga fa inna kulla muhdathatin bid'a lalle hakika duk wata bid'a mata ce wa kullu bid'atin dalala duk abinda aka kirkira bid'a ne duk abinda kuma an ka zama ya zama bidi'a na so bata ne kirkirarren abu bidi'a ne bidi'a kuma bata ce wanda imam abu da ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafinsa lambar hadisi ta dubu hudu da ɗari shida da bakwai haka al'imamu tirmidhi ya ruwaito shi a cikin sunan tirmidhi hadisi na wato ainihi dubu biyu da ɗari shida da tamanin da bakwai da wasu marwaitan da ba su ba sun yi ruwaya dangane da abin da ya shahi wannan hadisi amma wannan lafazin da muka karanta yanzu lafazi ne da abu dawu da ya ruwaito imamu tirmidhi kamar wanda ya saba ya ce hadisi ne hasanun sahihun haka ya zo a cikin sahihul buhari hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da tamanin daga abu huraira Allah shi ƙara mishi yarda cewa annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare sa ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'ummar manzon Allah kowa sai ya shiga aljanna sai wanda ya ki shiga faqalu sai akwai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah mai ya aba wane ne zai yi shiga alaman a tsani da a dakalar janna ya ce duk wanda ya mini ɗa'a ya shiga aljanna wa mana tsani faƙad aba wanda ya saba mini shi na yi shiga aka ya zo a cikin sayi wa muslim hadisi na ɗari bakwai da sittin da bakwai an jabirin na abdullah daga jabir ɗan abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في خطبته annabi ya kasance yana cewa a cikin hudubarsa amma ba'adu bayan haka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gode ma Allah fa inna khairal hadisi hakika yayyan zance kitabullah littayin Allah da ma ahlus sunna wal jama'a suna tsaya akan abu biyu alƙur'anin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa ga fahimtar magabata wa qaila hadi yayya shiriya abi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam wal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri mafi sharrin al'amurra muhdathatuha kirkirarunta abubuwan da an kirkira nan ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce aka imamu buhari ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na dubu ɗaya da dari biyar da casa'in da bakwai Aka kuma imam muslim ya rawaito a cikin ingantaccen littafin shi wanda suna da tarayya cikin wannan ruwaya shi ma hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in an ibn abbasin an ibn an abis ibn rabi'a an umar radiyallahu an daga abis ɗan rabi'a daga umar Allah ya ƙara masa yadda annahu ja ila al-hajar al-aswad shi umar ya zo wurin dutsen da ake ce ma hajar al-aswad kusa da ka'aba fa qabbalahu sai umar ya sumbaci dutsen in ni la'alam ya ce ni na riga na san annaka hajarun kai dutse kake la ta zurro ba ka cutarwa wala tanfa'u ba ka amfanarwa walaula anni ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wa ba dan na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluka yana sumbatar ka ba ma qabbaltuka ni da ban sumbace ka ba ni na san zuci kake ba ka iya amfanarwa ba ka iya cutarwa amma in ba don na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sumbace ka ba ni da ban sumbace ka ba haka kuma imamu buhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na dubu biyu da ɗari shida da casa'in da bakwai aka imam muslim ya rawaito a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da goma sha takwas an Aisha rabi radiyallahu anha daga uwar muminai Allah ya kara mata yadda dace قال رسول الله ماذا الله يجي صلى الله عليه وآله وسلم من أهدف في أمرنا هذا ما ليس Salim. duk wanda ya kirkira wani abu a cikin wannan addini abinda babu shi ba huwa raddon an maidar mishi addinai وفي لفظ أو Muslim لمسلم لإمام Muslim man amila amala kada ka ce to ai ba ni ne kirkira ba sai imam muslim Allah ya mishi ya kawo ƙarin bayani dangane da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amala duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna da babu umarninmu a cikin wannan aiki ka yi aiki babu umarnin manzan Allah ciki to shi ma faruwa raddon an mai damma mai wannan aikin aiki ne eh, an mai ya mai addini wa ma ja fi hadhihi riwaya a am abin da ya zo cikin wannan riwaya shine mafi hadewa min al-gula daga na harko li anna ha tashta minu ala man kana mu'tisan ala man kana mu'tisan ko shi ya kirkira ko da ya yi do dai ba wa ra'ayi da in ka yana shiki aka kuma imamu ahmad ya ruwaye hadisi a cikin littafin sa hadisi na dubu goma sha shidda da ɗari tara da talatin da uku aka abu dawu da ya ruwaito hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da casa'in da bakwai a cikin littayinsa da wasu marwaita waɗanda ba su ba abinda lafazin da imam Muhammad ya yi amfani da shi a cikin littayinsa an mu'awiya daga mu'awiya radiyallahu an Allah shaida da Muawiya qala Muawiya yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam qala Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yace inna alal kitabaini haqiqa ma abuta littawai guda biyu ittaraku sararraba sun yi saɓani fi dinihim game da abin da ya shayi addininsu ala sun wa sab'i na milla a kan kasuwa saba'in da biyu wannan annan hadhihi al'umma haƙiƙa wannan al'umma ta tattari ku ala talatin wa na milla wato yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya game da addininsu ƙungiyoyi har saba'in da ɗaya haka nasara ƙungiya saba'in da biyu sannan mu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani a cikin wannan hadisi da imamu ahmad ya rawaito cewa wannan al'umma za ta kasu kashi saba'in da uku ma'ana masu biyan son rai za su kasu kungiya kungiya an kashi saba'in da uku kullu a finna dakkaninsu ‘yan wuta ne illa wahida sai guda kashi guda su amma kira, Wanyar jama'a su ne jama'a na biyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son ƙarin bayani dangane da wannan maganar karibin da karibin imam ahmad game da shawahid a cikin hashiya ta shi musnad na Imam Ahmad a kuma imamu Buhari ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na dubu biyar da sittin da uku haka Imam Muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗaya ana anasin daga anas sai hadisin tawil a cikin hadisi mai tsawon akar wani na daban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa man ragiba an sunnati duk wanda ya kyama daga sunnata falaysa minni mai tare da ni nga aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk mai kyama aure to bai tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam to insha Allah subhanahu wa ta'ala haka zamu ci gaba da tayyiya har sai mun karanta waɗannan fa'idodi guda goma waɗanda wato malam mai shara wannan littafi Abdul Muhsin bin Ham al-Abadi al-Barri ya kawo mana fa'idodi guda goma dangane da ahlus sunna wal jama'a za mu ji irin halayensu da irin yadda suka kasance da kuma abinda a jagoransu mai share musu hanyar da za su bi su wuce shine alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bisa ga fahimtar salafuna as-salih insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu na biyar wato zai dakata a nan sai kuma wani sati za mu tura daga inda muka kwana na bayan dai mu shiga cikin naf'i na ita ainihin muqaddima ta risala muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama don neman yardarsa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك